a gaban mai shari'a amma ya ansa suna ta ba mai gogale da kome da kome, amma anan bai an sama Kabiru Ibrahim ɗan kimanin shekara sha takwa mazaunin tudun Sulmanu na garin Bauchi shine wanda aka tura shi gidan gyaran hali da tarbiyya har na tsawon wata guda Sajan Muhammadu Yahuza shi ne dan sanda mai gabatar da kara a gaban kotun. Ya ce a ranar ashirin ga watan hudun shekaran da muke ciki da misalin karfe tara na dare wani mai suna Bello Muhammad wanda ke da jama'a rafin makaranta ya kawo rahoto ofishin 'yan sanda kan cewa shi kabiru ibrahim ya yi shigar mace ya yaudare shi inda shi mai kara ya ɗauki kabiru ibrahim a matsayin fatima mai zogale da niyyar za su je su yi lalata kawai sai da suka isa dakinsa, sai ya ga namiji ɗan uwansa ne sajan muhammad yahuza ya kara da cewa bayan kama wanda ake karan an gudanar masa da bincike inda matashin ya tabbatar da faruwar lamarin hakan ya sa suka garjo da matashin kotu don kotun ta bincika idan hakan ya tabbata to yana roƙon kotu mai adalci da ta yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata aikata hakan laifi ne da ya saba sashi na ɗari da tamanin da uku da sashi na 96 na tsarin dokan penal code sai dai bayan dan sandan ya gama karanta kunshin takaddan kara a gaban kotun matashin bai tsaya wata wata ba matashin bai tsaya wata wata ba ya amsa laifinsa jin hakan da dan sanda ya yi ya ce tun da wanda ake zargi ya amsa laifinsa to yana roƙon kotu mai adalci da ta yi masa hukunci nan take kana kuliya ta sabo na kotun ya juya kan matashin kabiru ya ce masa ko akwai abin da zaka ce wa kotu kabirin ya ansa laifinsa kana kabiru ya kara da cewa wannan ba shi na yin karansa na farko ba ya taɓa karɓan kuɗin wasu mazaje da niyan da su je su yi lalata sai sun kira shi sai ya gudu alƙalin kotun mai shari'a ibrahim ibrahim jibu ya ce tun da wanda ake zargi ya amsa laifinsa kuma gashi ɗan sanda ya ce a yi masa hukunci to kotun ta ɗaga sauraron wannan shari'a zuwa ranar talatin ga watan mayun shekaran da muke ciki don nazarin yin hukunci wa kabiru kana kuliya manta sabon ya bayar da umarni wa jami'an gidan gyaran hali da tarbiyya da su ɗauki kabiru su kai shi zuwa gidan maza su ajiye masa shi har ranar da da a dawo zaman kotun sai dai bayan fitowa daga zaman kotun mun nemi jin ta bakin fatima mai zogale mai asalin suna kabiru ibrahim lamarin ya ci tura wane wane kabiru sunan ka kuma Fatima. Fatima kuma. Faizu Muhammad Magaji shine ya aiko mana da wannan rahoto saboda haka da kuma mimancin rahoton ya sanya mu tattauna kai tsaye da shi domin jin ya aka aka yawa a ragaya. Abin da yake faruwa dai rundunar 'yan sandan jihar ce ta gurfanar da wani matashi mai suna Kabiru Ibrahim a gaban kotun shari'a musulunci da ke ba daya a nan Bauchi wanda ake ce masa kodin sama. Karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Ibrahim Jigu suka gurfanar da wannan matashi akan cewa ana zargin sa da haɗin baki da shi zamba cikin aminci shi ta yadda cewa shi namiji ne ya sa kayan mata ya sa himar ya sa komai da komai ya ɗauko irin koko abu kamar mama na nan ya sa ya je ya samu wani akan su kai magana da shi akan cewa eh shi ya ɗauke shi shi na mace ne da ya ɗauke shi akan ta shi na mace ne sai da ya kai shi suka je suka shiga gida sai yake cewa shi ya duba ya ga shi na mace wani ya ce masa ya da aini namiji sai namiji ya ce mun kaza sai ya ce masa a abu haka shi in dai aka yi aka yi to shi kenan sai ya kira 'yan sanda suka zo aka kama shi bayan bincike da aka yi a gudanar bincike tabbatar da cewa wai ya yi mu wasu mutane juma sun yi a kan dai zamu musu zambar cikin aminci sai eh, eh, sun ba shi nan ya sun kira shi sai gudu to bayan dai gurbanar da shi ya amsa laifin da ake zargin sa da shi a gaban mai shari'a a kotu sai dan sanda Muhammadu Yahuza ya tabbatar da cewa to a masa hukunci nan take sai alƙalin yake cewa ya daga tauraron shari'a sai ranar talatin ga watan Mayu shekaran da muke ciki don nazarin yin hukunci kana ba da umarni a je a ajiye wannan wanda ake zargi wanda yake ikirarin sunansa mai Fatima mai zogale a gidan gyaran hali da tarbiyya. Kana ji na? Na jin ka. A nazarin da kai ko kuma katon da shi me yasa ya zaɓi sunan Fatima mai zogale ko dan ya ga yanzu sunanta ne abin da ya yi duniya ko kuma ya kiyawo a duniya eh to wannan lokacin bayan tashi da zaman kotun ma mun nemi za mu zanta da shi idan ka duba da muka yi bidiyon hayaniya da lai da lai ana kokarin da kai shi gidan yarin an mai magana ma bai an sa a gaban mai shari'a amma ya ansa sunan sa Fatima mai zogale da komai da komai amma anan bai an sa ma na da kama da Fatima mai zogale ne a bai kama da Fatima mai zogale idan ka duba shafukan kaman shafukan da muke aiki da ga bidiyon da wajen sa da komai da komai aka a kotun da irin kayan da yake sawa sai kamar namiji ne normal kamar mutane amma a matsayin ka na dan jarida wanda yake neman rahoto kana zarta yasa shi ya amfani ko ya karya da sunan Fatima mai zogale saboda har maza su neme shi a matsayin mace su dauke shi su ce za su yi soyayya wannan wannan dai ni ba san menene da iya sa ba shine idan aka je da iya sawa ya faɗi wannan cewa magana ni dai kawai a nazari na shi ya an wannan sunan ya cuci wannan har to ga maza suna son su ga wasu ke da ko ganan har shi sa wannan tuba sunanta yake so ya yi ba daidai ba ita dai fatima mai zogale ka sani mace da ta yi suna yanzu a najeriya a shi kan sa da zai da iya yiwuwa ko shi ya san ma fatima mai zogalen ko bai sassa ba bai sani ba amma dai shi ya amfani ba lantana ma da ta samu sun yi amfani da wannan suna sa. wannan shi ne zai iya gode wa kansa amma dai za mu ci gaba da bibiyar labari da abin da yake faruwa idan kun nemi mu karo muku labari za mu ƙara muku labari a kan. Masalar saki uku a kalma ɗaya uku ne ko ɗaya ne wanda ya fahimta uku ya tafiya uku sa wanda ya tafiya ko dali ɗaya da tafiya ɗayan sa Allah zai tara ku ya hukunci tsakanin ku ko ba haka ba abin sake saurara kamata mas'ala da take irin wannan khilafiyya a cikin addini ya kawo rigima mas'alan saki uku a kalma daya uku ne ko ɗayan wanda ya fahimta uku ya tafiya uku sa wanda ya tafiya ko dari ɗaya da tafiya ɗayan sa Allah zai tara ku ya hukunci tsakanin ku ko haka ba abin ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yan uwa kun ji yadda wannan ah, malami da ya bada fatawa akan saki uku a lafazi ɗaya ɗaya ne ko kuma uku ne to yadda ya bada wannan fatawar gaskiya ba fatawa ce ta ilimi ba ba fatawa ce ta addini ta sunna wanda ahlus sunna suke yin ta ba kasancewar fatawan da ya bayar akan wannan matsalar fatawa ce ta shahada ma'ana ta gaibu ta shahada ce ba a san wanne ne za a kama ba yana ba da fatawa akan cewa wanda ya ɗauki ɗayan ma zai iya tafiya a ɗayan wanda zai wanda ya ɗauki uku zai iya tafiya uku kaga addini ba zai yi haka ba da kowa in abin da yake so ya ga dama yana ya fi jin daɗi da shi zai ɗauki a cikin addini da addini ba zai dawo mana haka ba kuma ba za a yi ma ba za a ce ma ga addini ko kuma ga dalilai ba shi yasa a musulunci aka tabbatar mana akwai hanyoyin na ɗaukan dalilai in baka samu a wannan ba za ka samu na martaba na biyu in baka samu a martaba na biyu ba za ka samu a martaba na uku in baka samu a martaba na uku ba za ka samu a martaba na hudu in baka samu a martaba na hudu ba za ka samu a martaba na biyar wa'innan maratib gaba ɗaya an shimfiɗa mana su ne aljilla almuttafaq alaiha hams kamar yadda malamai suka tabbatar shi yasa ake ce mana alqur'anu was sunnatu wal ijma'u wal qiyasu wal istidlal to wannan matsalar ɗaya daga cikin ijma'i wanda sahabban ma'aiki suka tabbatar suka zantar a kanta kuma ba a samu khilafi ba tun daga bayan wa'annan sahabbai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rashidun zuwa tabi'ai malamai bakwai na Madina wanda aka sani shi su ne abdullahi bin abdullahi bin utba ga kuma abin nan ga kuma abin nan urwa bin mas'ud ga kuma kasim bin muhammad bin abubakar siddiq ga kuma abdurrahman bin ga abin nan ga kuma sa'id bin musayyib ga kuma abubakar bin abdurrahman ga suleiman ibn yasar ga kuma harija bin zaid bin sabit to wa'annan malamai bakwai na madina wanda an makomar ilimi gaba ɗaya yana tattare da su su ne suka san hadisi su ne suka samu ilmomi na wa'annan sahabban amma wa'annan malaman ba a samu khilafi ɗaya ɗaya daga cikin su aka samu akan cewar saki uku a lafazi ɗaya ɗaya ne ba wannan ijma'i ne babu sabani akan su in mun gangaro zuwa malamai huɗu na mazahabo na mazahabobi wanda aka fi san su irin su al na Malik al na Abu Hanifa ga kuma imamu Shafi'i da kuma imam Ahmadu bin Hanbal wa'annan malaman ba a samu wani wanda ya sabani akan saki uku a lafazi daya uku ne ba bayan haka malamai tun daga wa'annan ko abin nan karni na wa'annan sahabbai na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai bayan shekara bayan shekaru ɗari bakwai da aka haifi ibnu taimiyatul harrani aka samu khilafi akan cewar saki uku a lafazi ɗaya ɗaya ne ko kuma uku ne wannan saɓanin ba a samu ba tun daga wayannan sahabban sai daga bayyanar Ibn taymiya kaga shi kuma ba hujja bane ba malami bane wanda za a yi lura da shi wanda za a yi itibari za a ɗauki hukuncin dalilai daga wajensa saboda shi shi shazo ne a wajen malamai shi daman saɓani ne ga ahlus sunna amma kuma su kuma suna da'awa da wannan sunnar ta baki ba ta sunna na zuciya bane sunna ce ta baki saboda duk sanin sunnan duk sanin yadda ma'aiki ya yi addini ko kuma ya koyar da wani abu in dai a wannan eh, sai kaga sai na umar radiyallahu anhu malamai ma musamman ma an tabbatar a cikin littafin irin su jami ibn hajji abin irin abin irin su ibn rajab al da sauran malamai wanda suka fitar a cikin littafan su da cewa shi sai na umar hukunci na addinin musulunci ne in duk wani an samu sabani ana cewa ku koma ga na sai na umar ku koma ga hukuncin da wanda sai na umar ya zantar haka malamai suke tabbatar da cewar duk wani hukunci a cikin musulunci in dai sai na umar radiyallahu anhu ya yi hukunci a kanta ya zantar to shine na karshe wanda ba za a lura da kowa ba nashi za a ɗauka saboda Allah ya riga ya ajiye gaskiya a harcensa ba zai taba yin abu sai ya tara mutane ya yi shawara ya yi ijima'i akan cewar ya tabbatar da gafa hanyar ma'aiki gafa hanyar gaskiya tukun zai wannan hukunci shi yasa a shi sai na umar radiyallahu anhu a zamanin sa aka tabbatar da wannan saki cewar uku a lafasi ɗaya ukun ne aka samu hadisi da aka tabbatar aka ijimai a kansa aka yi nasikh mana aka samu wanda hadisin da ya goge na wancan da aka samu na ibnu abbas akan cewar ana yin a zamanin ma'aiki saki uku a lafazi ɗaya ɗaya ne to shi da kansa ma ibnu abbas shi yasa daga ƙarshe ya koma ga mazhaba na wa'annan sahabbai irin su na umar ya ɗauka akan cewar sake uku a lafasi ɗaya ukun ne shi ma da kansa ya shiga a cikin wannan ijma'in ibn abbas da kansa da aka samu wancan hadisi a wajensa shi yasa dan haka malamai irin su ibn hajar askalani ibn rajab al suka tabbatar a cikin su kasancewar hakan ne da haka auren mutu'a da ake yi wanda kuke cewa haramun ne wanda yan shiyawa suke yi da saki uku a lafazi ɗaya ukun ne da sauran hukunce-hukunce na na gado da sauransu duk a zamanin sai na umar aka tabbatar aka tabbatar da musuluncin gaskiya aka yi hukunci a kanta har yanzu ba a samu sabari ba shi yasa eh, ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari a cikin kitabu talaqi yake ce mana farrajihu magana mafi inganci magana mafi kyawu fil maudi'aini a wa'annan maudu'ai guda biyu ma'ana wa'annan hukunci matsaloli guda biyu taharimul mut'ati haramta auren mutu'a wa iqa'u lil ijma'i alladhi aqada fi ahdi Umar ala zalika da kuma kasancewar tabbatar da zantar da hukunci akan saki uku a lafazi ɗaya uku ne wannan ijma'i ne wanda aka tabbatar aka zantar a zamanin waye zamanin sayyidina Umar wala yuhfadu anna ahadan fi ahdi Umar khalafahu fi wahidatin huma. ba a samu wani malami wani sahabi ɗaya daga cikin wa'annan sahabbai irin su sayyidina Umar Usman Ali da sauransu ƙasa da su irin su Abu waira da sauransu duk wayannan sahabbai ba a samu wanda ya yi saɓani ga su ba Wakar dalla ijma'uhum haƙiƙa ya shirye mu mun sa an samu dalili akan wannan ijma'in nasu ala wujudi nasihin an samu dalili an samu wata hadisi da ya goge wancan hadisin nasih ma'ana abin da zai goge wancan hadisin cewar kake uku alafu sai ɗaya ne a zamanin ma'aiki an samu wannan dalili na nasih wanda ya goge wancan hujjan wa in kana hafi an ba'dihim ko da ya ɓoye ga wa'yansu kabla zalika kafin wannan a samu wannan dalili da aka zantar akan uku ukun ne hatta zuhara li jami'ihim hadda ya bayyana ga kowa a cikin wayannan sahabban ba a samu khilafi daga a cikin su ba fi ahadi umara a zamanin sayyidina umar kaga Allah inda ma yake cewa Allah ya ajiye a gaskiya a harcen wannan shi bawan Allah sayyidina umar radiyallahu anhu shi yasa malamai suka ce duk khilafi da aka samu ku koma ga sayyidina Umar shi yasa fal mukhalifu duk wanda ya zo ya kawo saɓani bayan nan hukunci mana bayan hukunci da sayyidina Umar ya zantar ba da hadal ijma da kuma ijma'in da yi wa'innan sahabbai ya tara su munabidun lahu ba za a irga shi a cikin komai ba wannan shi daman mai batarwa ne ga addini ga mutane munabidun lahu ba za a irga shi a cikin komai ba wal jumhuru ala adami itibari man ahdasa al-ikhtilaf ba'da ittifaq ba ba'da al-ittifaq jumhurin malamai sun tabbatar akan cewar ba za a kula da wani wanda ya kawo wani sabon khilafi akan wannan hukunci da aka yi bayan an tabbatar da yi an tabbatar da shi an tabbatar an tabbatar da ittifaqi na wayannan sahabbai akan sa dan haka ga ibnu hajar al-asqalani ya kawo ya raunana fahimtar wayannan malamai ko kuma ya raunana son zuciyar wayannan malamai da kuma rashin hujja akan su ibnu rajab ibnu ɗaya daga cikin malaman da kuka yadda shi ma shi ma da kansa ya tabbatar a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam a cikin wannan littafin nasa yake ce mana wa bi kulli hali a kowace hali in ka duba fa ma jama'a Umar alaihi sahaba akan abin da na Umar radiyallahu anhu ya tara sahabbai yayi hukunci a kansa wajtama'u alaihi kuma sun yi tabbatar sun yi ijma'i sun taro akan wannan hukuncin fi asrihi a cikin zamanin fala shakka annahu al babu shakka abin da sayyidina Umar radiyallahu anhu da yayi yayi ijma'i a kanta shine gaskiya walau khalafa fihi ba da zalika man khalafa ko da wani su ya zo yayi khilafi ya zo yayi sabani a wajen su to ba za a kula da su ba maganin su ba za a dauka ba kaqada'ihi fi masail min al-fara'id kamar masaloli na farillai irin da aka yi na gado kala auri da kuma masala na auri da yake shiga wa fi zaujin wa abawaini wa zaujatin wa abawaini anna ummi thuluth al baqi wanda za a bawa uwa idan yarsa eh, ta rasu a cikin mijinta a cikin gidan mijinta za a bata gado a cikin sulus ma'ana za a bata sulus da kuma qada'ihi fi man jama fi ihramihi annahu yamdi fi nusukihi wa alayhi alqada'u wal hadyu wa mithli ma qada bihi fi aw wa mislu wa mithli ma qada bihi fi imra'ati matsala wanda aka yi hukunci ko kuma wanda ya yi hukunci akan macen da mijinta ta bata da kuma wa da kuma wa wafaqahu ghayruhu min al-khulafa'i duk wani halifofi a zamanin sa sun yi ittifaqi sun samu daidaituwa akan wannan hukuncin da yayi wa mithli ma jama'a alaihi nasa fi talaki thalathi da kuma ijma'in da ya tara mutane akan tabbatar da hukunci na saki uku a lafazi ɗaya uku ne wa fi tahrimin muta'ati da kuma haramta auren muta'a da aka yi duk a zamanin sa aka yi wannan hukuncin wannan hukunce hukuncen ba a samu khilafi ba ba a samu saɓani ba kuma shine akan gaskiya duk wanda ya zo yi khilafi ba za a yi shi a cikin koyo ba shine wanda ba shi da kwakwaran hujja ko kuma dalili wanda malamai ba sa ba a yi gashi a cikin komai ba shi yasa ina kiran yan uwa ya kamata musamman ɗaliban ilimi ya kamata idan malami ya faɗi hukunci akan wani matsala musamman matsala na fiqhiyya matsala ta fiqhu ku ganshi ku ga wani malami ne bayan kun ganshi ku je ku bincika abin da ya faɗa shin hakan ne ya yi karo da nasi ya yi daidai ya samu daidai wannan fata wanda ya bayar in haka ne to a ɗauka a yi aiki da shi kuma a tabbatar da shi in saɓani a fito a bayyana kada a ji tsoro matsala yana addini ni ma ya fi ni na kai ma ya fi ka kuma ba girma ne ake so a cikin ilimi ba a dalili da kuma sanin wannan aikin ko kuma wannan wannan matsalar a cikin nassi a cikin nusus wanda aka yi malamai suka tabbatar da haka shi yasa wannan addinin ba shi da babba ba shi da ƙarami kowa yanayin bincikensa yanayin iliminsa musamman ma abin da aka tabbatar aka yi jima'i ko kuma aka ittifaki a kansa da shi za a yi saboda wannan haka wannan matsala ce ta ijima'i ba ta khilafi ba ko kuma matsala ce ba ta khilafiya ba babu saɓani a kanta saboda ko da mai hadisi da ya tabbatar akan saki uku a lafazi ɗaya daya ne a zamanin sai na ma'aiki sallallahu da kansa shi ma da kansa ya koma ya yi taraju'i ya bar wannan fahimtar nasa shine ibn abbas wanda aka samu shaidar haka wanda wannan kan malamin kuma ibn qayyim al-jawziya a cikin igathatul lahfan shi ma ya tabbatar da taraju'i ma'ana komawa na wannan ijma'in da yayi ibn abbas shi ma ya tabbatar da a cikin wani littafin sa da kuma sauran malamai irin su Ibn imam qurtubi da sauransu a cikin tafsirin su duk sun tabbatar da haka dan haka wa'annan malaman musamman ma wayannan yan izala da sauransu ba malamai bane masu son ra'ayi ne masu son zuciya ne saboda haka mu ba za mu eh, zuba musu ido su yi faɗi duk abin da suke saboda duk abin da suka yi na addini sabanin addini za mu fito mu bayyana wa yan uwa saboda mu tabbatar da addinin gaskiya shi yasa Maulana Hujjatul Islam Dr. Ali Shatima ya tabbatar da wannan khilafin da Ibn Taymiyyah ya zantar a cikin eh, wayannan littattafansa musamman ma Maulana Hujjatul Islam ya kawo wayannan abu ya toti guda ɗaya biyu uku akan wannan matsalar musamman ma wanda ya yi daidai da hukuncin da Ibn Rajab al-Hanbali ya yi a cikin jami'ar Ulum a Jami'ul Ulum Hikam musamman ma ya dawo wayan su baitoti a cikin hazihi na yake ce mana mukhalifu sahaba kadidda al-isaba hawla talaqil gaya ta'udu lil bidaya wa lam yura'i ma sadar min al-jawabi al-umar wa ma alayhi ittafaqa jami'u man Sabaka, sabaka radd talaqi yujibu radd umurin tashabu kamuta atin nisa'i والأول كالقضاء أها في زوجة امرئ فقد وفي خراج منعقد لأهل أرض الزمم وفي جماع المهرم في جامع ربن رجب وغيره من الكتب dan haka wayannan baitoci da ya masa raddi akan wannan sabayin da ya wayannan malamai musamman ahlus sunna wal jama'a dan haka in dai kuna so ku ɗauki wannan sunan kuma wannan sunan ya bi ku na ahlus sunna ku bi koyarwan wa'annan ahlus sunna su ne limaman sunna su ne masu sanin sunna su ne wanda suka kawo mana sunnar na gaskiya ba na damfara ba Allah ya datar